to jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka uh, na ga bidiyon samha da ta yi amma duk cikin bayananta bata karyata background ɗinta uh, yadda wancan bawan allah ya fito ya faɗi background ɗinta kun ga irin abin da ake mana magana ke nan mu mata ba ma ji kai ka san kana da kashi a duwawunka ka take sai ka je kana hango na wani in kuma aka zo aka buɗe naka sai ka gaba ka ji daɗi ba duk wanda ya kalle ta lokacin da take bidiyon nan she look depressed she look eh, eh, disturbed saboda me kin je kin an ce allura ne ya tsokano galma ko hausa yake cewa kin je kin tsokano abin da ya zo yanzu zai dame ki hmm? kowa yana da laifin da yake ma ubangiji you don't have to come out and be talking to uh, people about abin da wani yayi ke kina da aure kin taba yin aure ita ma ta taba yin aure kowa na da na shit din why can't you hold your own ko da yake uh, aisha izar su ta zo ta ce uh, kina yi ne don ki samu followers da likers to ga followers da likers kin tsokano makanki now everybody is talking about you kina nan layin ki kalo kin jawo makanki abu kowa yana da nashi kurakuran mu bashi ba dole sai mun zo muna faɗa ba things are not done that way mata we have problems sai mun sai mun gyara fa gaskiya sai mun gyara ita murja take ta abubuwanta ba ita take za ta iya ba duk wanda yake abu ya san duk abin da kake akwai side effects din shi in ba ta gani yanzu gaba za ta gani ai you don't even need to say something ka bar mutum shi da kanshi idan yayi zai gane zai same shi a tiktok fa an yi shi ne gurin nishadi ba wai gurin bankada da sauransu ba kowa yana nashi kowa yana da nashi kuskuren